up on fire! Labarin na Fulani ne, ko wani Bafulatani ne. Hmm. Am, kana ji na? Ina jinka. Tafiya sai ta kama wani Bafulatani. Aka yi tashi, yi nufi hanyar tasha. Yana zuwa tasha, an taru mota ta tiga. haka suna ciki shi ma sai ya shiga mota aka fara tafiya yana nan tafi ana cikin tafiya yake mai nisa ce tafiyar na aka mutane a cikin motar nan da an fara bacci ana ta gengedi ana ta abin can shi kwandastan nan sai ke cewa da mutane to kowa ya kawo kudin mota ba dama yana za su tambayi kudin mota sai ka ya tambayi ka ina za ka An ce yi gari kaza za nuna ce a waje ka za zan sauka kawai aka zo kan babban latin ya ke tambayar sa to kai ina za ka kuma ka kuɗin motar ga aka to shi gaba ɗaya ya manta ma da ya manta ma da sunan garin da za shi gaba ɗaya ya yayya tuno sai ya kasa ga mutane kuma duk bacci ake bari ma ko wata wani iya tuna masa amma ana nan da i juya dai ba fulata na i kalli nan kawai sai hanyoyi na bacci ya saki baki kawai sai ke cewa da karan motar nan amma da garin da za ni ya yi kama da bakin wancan mutum kwandastan nan ko da i juya iga mutum ya saki baki yana bacci sai ke katako sai ta yawa katako za nuna you, set the hook on fire. Not me, I told you, fight like they can, they